To, assalamu alaikum ‘yan uwa barkanmu da sake saduwa da ku a wannan tasha mai albarka, Sarki Zaki MKK Rasulun Aminun tasha wacce take ƙoƙarin kawo muku abubuwa da suke faɗakar da al'umma da wayar da kai. To, har ila yau dai muna tare da hazikin shehun malamin nan matashi daga garin Bauchi, Sayyidi Ahmad Imam, wanda a yau zai zo mana da wani ainihin sabon topic mai amfani mai kyau mai daɗi. Shi ne raddi zuwa ga Dr. Idris kashi na farko akan abin da ya shafa carbi gami da magana da ya ce carbi ba shi da asali yau sai di Ahmad zai zo mana da ainihin hujja hmm? ingantacciya akan yaya shin ya halatta jin musulunci a amfani da carbi ko bai halatta ba yawa to ina jin ah, alhamdulillah kam mu je ko ina za yi wa malam sallama ah, daga nan kuma sai mu mu sha bege insha Allah rabbi malam assalamu alaikum wa alaikum assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum ina jin يا رسول الله يا خير البشر خير أسور يا نبي العنبياء يا سيدا هذا كل الفخر والمجد العبر يا سرور القلب في الدارين يا ملجأ القصاد يا موت للكدر يا ضيافي يا ملاذي تجرر قد وقفنا كلنا بالباب يا سمعا صعليا يا خير الحير نبتغي من فيضك الحامي علا وعلوما وسلوكا للعثر ورشادا وصلاحا إسراح دائما يمنع الألباب أن نحجي الضرر وضيوفا حاطلات تحينا يا رسول الله يا من عن تبر يا رسول الله إنا ارحم لا تضر يا رسول الله فحدي لي بسنن القابح نلقى به كل وضره في الورى قد أمه بوداد حوله حبا ذكر أنت سر الجود والجود بكم قد علا فوق العلا حتى استقر وعليك الله صلى دائما ما مشدى شاد لدى وقت السحر وعلى To alhamdulillahi ‘yan uwa barkanmu da dawowa wannan tasha mai albarka kamar yadda kuka gani a title yau ma muna tare da ɗaya daga cikin hazikan malamai matasa shehunnai shine imam ahmad daga garin bauchi wanda zai mana bayani ko kuma raddi zuwa ga dr idris tanshawi akan maganar da ya akan carbi ta yadda ya fito ya faɗa ma duniya carbi bai da asali a addini to yau imam ahmad daga bauchi zai zo ya baje hujjoji da kuma raddi ga ainihin shi dr idris a addinance da kuma ilmance akan abin da ya shafi carbi saboda haka yan uwa za ku gafarce mu kamar bangaren shi dan uwa mai albarka sayyidi uh, Ahmad Imam akwai ɗan matsalar network amma muna sare insha Allah nan da 'yan mintuna kalilan zai hauro ya ci gaba da ainihin koro mana bayanai akan abin da ya shafi carbi menene hukuncinsa a addini shin carbi ya zo a addini za a iya amfani da shi koko ba za a iya amfani da shi ba kamar yadda dr idris a ya izo yi bayani to shi ma ainihin matashin malamin nan hazikin malamin nan ƙwararren malamin nan fasihin malamin nan imam ahmad bauchi zai zo da hujjoji damiga cikin ƙur'ani da hadisai da kuma asar da nasar na malamai akan abin da ya shafi carbi a addinin musulunci to saboda haka kamar da gaya muku har kullum kuna tare da ni dan uwanku a musulunci Muhammad al-Mushtaba Abdullahi mai barota wannan lokaci a gaban ku ni dan jarida ne wanda zan tsaya a tsakanin wannan shiri mu tattauna insha Allah da wannan matashin malami insha Allah rabbi wa rabbi kulli wannan tasha ta sarki zaki MKK rasulun amin saboda haka yan uwa za ku yi mana afuwa kasancewar ɗan tsaiko da aka samu ta ɓangaren shi imam ahmad amma insha Allah ba tare da ɓata lokaci ba zai dawo wannan farfajiya ya ci gaba da kwararo mana ruwan hujjoji akan abin da ya shafa cirbi abin alkhairi abin ibada abin salati abin tasbihi to alhamdulillah yan uwa muna sa rai ga fasihin malamin nan ƙwararren malamin nan matashi ɗaya daga cikin matasa a cikin ɗariƙar shi a Tijani Allah ya hauro mata da shi a wannan karo na farko da za mu saurari raddi mai zafi zazzafin raddi zuwa ga Dr. Uh, Idris Attanshawe wanda ya magana akan caribi to saboda haka yanzu wallahi mu bashi da kowa ya buɗe kunnensa domin zai ji hujja ba ta wasa ba sai Ahmad assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Assalamu alaikum. Sai dai Ahmad wurinsa kaman akwai matsalar network nan da mu ba ma jin shi. Sai dai Ahmad assalamu alaikum rahmatullah. Sai dai Ahmad idan ya zama baka jin mu yana da kyau ka sauka. Ka ƙara dawowa insha Allah wataƙila za mu sama i'tidadul jaw wa shabaka insha Allah yanzu mun riga hazna anna shabaka mashghul kaman network ɗin sai a hankali to lalle ko muna kwaɗayi muna sha'awa muna muradi muna begen shan wannan ilimi mai zurbi daga wannan kogi mai faɗi na ɗaya daga cikin hazikan malamai a shek da imam bauchi allah ya ƙara mai lafiya da fasaha da zalaka da tsawon kwana da ilimi muna fata wannan haziki malami zai dan sauka ya dawo in kuma network ɗin ya samu filillahi alhamdulillah sai mu ci gaba da gabatar da wannan program mai albarka assalamu alaikum sai di ahmad wallahi ga fili yi fili jama'a kowa ya buɗe kunnensa masu rashin data sun sanya data kowa jira yake ya ji wannan ainihin shiri mai albarka a wannan tasha mai albarka ga shi ko muna samun tutsu da tsalle na network to amma insha Allah yanzu nan zai daidaita cikin ikon Allah da yardar Allah da kudura ta Allah Wanda mun san daman komai yana gudana ne kullu shay'in yajri ala mashi'atir rahman annama qaddara rahmanu kana dabin da Allah ya tabbatar ne zai tabbata shi yasa mu umura umurana kullaha ila rabbil alamin mun mika lamarin mu gabaki ɗaya izuwa ga Allah wanda da abin da yayi mana ko mai kyau ko mara kyau mun san daga gare shi ne Iza kana al aqdaru min malikil mulki siyari indi ma yasiru ma yabki wadaka hazikin malamin nan muna so inda hali lalle lalla in har kana jin mu ka sauka ka dawo sai di amar salamu alaikum Allah Allah Allah Allah Allah Allah ashabaka mashgula ashabaka mashgula amma ku da larabawa suka ce ashabaka mashgul ashabaka mashgul muna ta samun matsalar network kashi wallahi mun bude kunnan mu zamu saurari wannan karatu mai daɗi mai fa'i mai faɗi mai kuma fa'idantarwa game da halaccin amfani da tarbi a addinin musulunci kamar yadda waɗansu suke haramtawa dama addinin musulunci inda dina yusrun wala yushadi dina ahadun illa galabahu annabi ce addini abu ne mai sauki babu wanda zai tsananta kuma sai Allah ya tsananta mai sai addinin ya mai ya ainihin rinjaye sa ni ma gani a gefe na hannun da wani littafi na san sai dai Ahmad wataƙila zai zo mana da wannan littafin wanda yake magana akan carbi ah, mu bi mu sha karatu mu sha bayanai mu sha ruwan hujjoji a wurin wannan fasihin malami wanda duk sanda ya fito zai karatu na mai tabbatar muku wallahi yawancin wahabiyawa gaban su bugawa yake yana dam dam dam dam dam daram saboda na farko fasihi ne sannan ga ilimi an sha daga wurin iyaye an gada an ana gada ma an gada kabiran an kabirin saboda kuma muna lalle da marhaba da kasancewa tare da sayyidi amar sayyidi amar assalamu alaikum assalamu alaikum wallahi fi mishkila wallahi akwai matsalar network jama'a ku yi mana afuwa da Allah ku yi mana afuwa ku yi mana afuwa ku mana afuwa jama'a mun san kuna tare da mu kuna jin mu kuna kallon mu a wannan lokaci mai albarka amma kuma gashi mun samu problem na network insha Allah sai a tadilil insha Allah za a samu daidaituwan yanayin alfarmin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam amma sai dai Ahmad ya kamata ya zamanta cewa idan ya zama baka jin mu abin da ya kamata dan ka sauka dan sai ka dawo ina ganin za a iya samun abin da ake murari saboda kaga yanzu kwata mu nan ba ma jinka saukan shi ya fi alkhairi ka sauka in yaso sai ka dawo in yar kana kallon mu to ka sauka gashi nan muna maka ishara da hannu an gane ko in ba ka jin mu ka sauka in yaso in ka sauka sai ka dawo yawwa yauwa sai Ahmad ya lura ya ji abin da nake gaya masa ya sauka kuma sai ya dawo. ‘Yan uwa ku kasance tare da wayoyinku ku tabbata kun sanya akalla data kun cika wayoyinku tabbatar da su ba komai ba saboda ku kasance da huddo hujjoji da migat daga wannan fasihi kuma ƙwararren malami wanda ya sha a cikin gida ƙwararre ya sha a wurin malamai kwararru kuma alhamdulillah ya sama ainihin tarbiyya mai kyau wurin malamai wanda in yana magana zaka ji maganar shi a cikin maganganun shi akwai biyayya akwai ladabi kuma an san inda ya je ya shawo karatun ya sha a wurin masu ladabi da biyayya yau muna tare da shi insha Allahu rabbi wa rabbukum kulli shay'a a wannan tasha mai albarka sarki zaki yan keke rasulun aminun zai shayar da mu dubun hujjoji da raddi ga Idris Attanshawi wanda ya fito fili ya karyata aiki da carbi ya ce carbi aiki da shi aikin banza ne bai inganta ba a addinin musulunci to za mu sha mure ga carbin mu ko da yaushe muna tare da shi wannan shine makamin nokiliya da muke aika shi zuwa ainihin dukkan wani makiyi ko dukkan wani azzalimi kuma makamin mu da muke aikawa da salati wa sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to za mu sha hujja daga wurin fasihin malami matashin malami hazikin malami gwarzon malami ƙwararren malami Imam Ahmad daga garin Bauchi Allah ya ƙara masa ɗaukaka da lafiya alfarmai shugaba jagaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam saboda haka kasance tare da mu a wannan tasha ta sarki zaki rasulun amin mkk kamar yadda muke gabatar da shirye-shiryen mu ko da yaushe muna kawo malamai daban-daban iri-iri sai dai abada assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ahlan wa sahlan bikum ya sayyidi to wa alaikum salam to eh, yanzu muna jinka kasancewar lokaci yana jina yanzu muna ah, jinka yanzu sayyidi ah, malam ahmad kasancewar lokaci yana ta gudana kuma ga al'umma kowa ya buɗe wayarsa ana sauraron wannan raddi mai zafi da za gabatar to yanzu lokacin naka ne a shiga karatu ba tare da bata lokaci ba ahlan wa sahlan bika min jadid a shiga cikin karatu kai tsaye amma sai dai hatta al'ana a hunaka mishkilar li shabaka akwai matsalar network ba ma jinka to alhamdulillah wa alaikum salam wa rahmatullahi a mai da shauran dukkan musulman da da su a cikin E, yanzu ina so a sauya layin ne da muke amfani da shi insha Allah. To za a sauya layin? Babu da mu wata sauya layin da ake amfani da shi yanzu insha Allah. Amma kuma yanzu muna jinka kuma. yanzu ko muna to shikenan babu damuwa canza layin da muke amfani da shi to babu damuwa babu damuwa insha Allah to yan uwa ku ƙara kasancewa da mu kuma buɗe kunnanku a wannan tasha mai albarka sarki zaki mkk rasulun aminun a tare da wannan gwarzon haziƙin malami fasihi baligi sannan kuma eh, matashin malami Allah babu damuwa muna jin ka a canza kai kar ka samu damuwa muna nan muna ta tsimayen ka muna jiran ka muna jira mu sha wannan ilimi da aka shawo daga masharabi mai kyawu daga ainihin gida mai faɗi daga ainihin shehunnai nagartattu. Ok, yana ji na zan iya farawa kafin mai canzawan ya canza ke. Yau eh za ka iya farawa tunda muna jin ka yanzu insha Allah. Za ka iya farawa. tunda yanzu muna jin ka to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim har yanzu dai muna fuskantar matsalar network daga ɓangaren sayyidi ahmad fasihin malami gwarzon malami matashin malami a cikin ɗariƙar shehu ahmad tijani a cikin failan maulan shehu ibrahim iyas a senegali amma insha allah kamar yadda ya kawo hanzarinsa to insha allah yanzu ba da ɓata lokaci ba layin da ake amfani da shi akwai ɗan matsalar network amma insha allahu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 Ranka ana jin muna jin ka muna jin ka Maulana. Eh, eh yanzu abin da zai faru. Na'am? Hmm. gaskiya sai yari Ahmad yadda muke da kishirwan jin wannan topic mai matukar mahimmanci a tattare da mu muna da bukata lalle inda hali a yi maza maza a canza layin nan a sa wanda network din yake da karfi domin ga jama'a nan kowa da kowa sauraro jira kawai ake yi a ji ka shiga cikin wannan shiri ka'in da na'i. saboda ka lalle inda hali a canza a sa mana domin mu kwashe wannan ainihin roman gara ilimin daga gare ka canzawan inda hali shi ya muhimmanci bari a canza layin kawai yanzu na ba babu damuwa ba damuwa Thank eh, you. 'yan uwa yi mana afuwa kasancewar mun samu tutsun network daga ainihin dan uwa mai albarka shine sai eh, eh, dai Ahmad wanda eh ne? yanzu ne mana jin ka haka an canza ne an canza ne to a'udhu billahi minash shaitanir rajim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 yanzu ana jin magana? Sai ya diyo mulaya muna jin karan gadadas. Eh. To babu laifi insha Allah yanzu a ba mu min yanzu nan insha Allah. Ba damuwa. ¿Qué robaba aquí nomás? ¿Qué robaba aquí? Don't walk with mana afwa. Bye. Bye. Bye. gani layin nan mana afuwa da insha Allahu rabbi ba tare da ɓata lokaci ba sai dai Ahmad zai dawo za mu ci gaba da jin hujjoji cikakku a rikakkun hujjoji insha Allah balagaggun hujjoji wanda ba makawa lalle duk mutumin da ya yi magana akan carbi to lalle ilalla duniya za ta ga tsaraicinsa za ta ga gazawarsa abin da ya shafa ilimi yayin da wannan gwarzo matashi fasihin malami ya zo ya zauna a wannan fage mai albarka domin ya shirya ya ɗaura ɗamara na ainihin fito na fito a abin da ya shafa ilimi ya ainihin ɗaura ɗamara a wannan daga a wannan fili domin ya nuna ma duniya cewa lalle ilalla Dr. Idris ɗan Attanshawi lalle ilalla abubuwan da ya faɗa ya faɗe su ne bisa kitabun ra'asi da kuma mulanka babu hujja babu ƙur'ani babu hadisi to yanzu wannan fasihin malami idan ya zo zai fara lissafo mana tun daga kan sahabbai da kan tabi'ai da kan tabi'ut tabi'ina da kan salaf da kan kalaf ta yadda carbi abin irga wajen yin ibada ya samu asali insha Allah rabbi wannan maudu'i ne mai faɗi wanda idan maulana ya ɗauke shi insha Allah rabbi shekara ba za ta iya karewa wallahi ba a gama ba domin shi kanshi wannan maudu'in akwai littattafai wanda malaman musulunci suka wallafa a kan carbi saboda mahimmancin carbi a addinin musulunci kuma san wannan malami fasihin malami gwarzon malami ƙasaitaccen malami malami ɗan zamani wayayyen malami ɗan birnin malami na san cewa insha Allah rabbi zai zake mana da hujjoji Qur'ani da hadisi tunda daman babu da wani madogara da ya wuce Qur'ani da hadisi annabi ya ce idza ashkala alaikum farji'u ila al-Qur'ani was sunnah duka abin da ya dan shishige muku duhu to ku koma Qur'ani da hadisi bayyanta na za ta fi shay'in sai ce farduhu ila Allahi war rasuli kun kun yi jayayya cikin wani abu to ku koma wurin Allah a duba Qur'anin Allah idan ba a same shi a Qur'anin Allah ba to a koma wajen manzon Allah idan ba a same shi wajen manzo Allah ba a koma wajen sahabban annabi in ba a same shi wajen sahabban annabi a koma a koma wajen tabi'u in ba a samu wajen tabi'ai ba a koma wajen tabi'u tabi'ina in ba a samu ba a je wajen salaf in ba a samu ba a je wajen kalaf to daga nan kuma da wanda aka farar ba a same shi a kalaf da salaf ba to sai a duba a gani mara awul muminuna hasanan huwa inda Allah hasan huwa inda Allah hasana abinda muminai mutanen kirki wanda aka tabbatar da nagartansu suka hango suka ce wannan abu ne mai kyau wanda babu shi a Qur'ani ba a samu asalin shi a wurin sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'i da salaf da kalaf ba to abin bai ci karo da addini ba sai a ce wannan abun abu ne mai kyau da rasul sai di amal insha Allah rabbi zai zo ya baje mana hajar hujja zai je zai zo zai zo ya baje mana kwando na tumatirin hujja zai zo ya baje mana ainihin kwando na tattasan hujja wanda dukkan wa'ina abubuwan da muke lissafa masu mahimmanci ne a rayuwar ɗan adam sai dai kawai mu ɗiba muna gidanmu mu samu madogara da abin da wani ba zai so ya rinka yi nufin rudar da mu ko yana kautar da mu akan abin da mun san cewa wani abin gaskiya ba bane saboda haka sai di Ahmad muna tare da shi a wannan farfajiya mai albarka insha Allah rabbi yanzu ba tare da bata lokaci ba zai zo ya ci gaba da bamu karatu da bamu ilimi a cikin wannan ainihin daura mai albarka a cikin wannan ainihin shiri mai albarka. Wato ina gani matsala. Sai dai Amurka, ɗan yi magana gaba muna jinka. ka.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 To, da farko dai kamar yadda dama na shirya wa wannan zama yau shine raddi na biyar daga cikin raddukan da dama na riga na zayyana zan yi su guda goma a kan shi Dr. Idris Abdulaziz. So, a yau abin nake so mu tattauna a kai shine aka abin da ya shafi tasbaha. Kamar yadda ya yi ƙoƙari ya rushe tasbaha ta hanyar zantukarsa wanda ya kawo su da bakinsa ba tare da kawo dalilai waɗanda suke masu ƙarfi wajen rushe tasbaha din ba. Amma sai dai zan so a halka ta gaba za mu sa kaset ɗin mu ji abin da ya faɗa sa'an nan mu yi nakadin zantukarsa. Saboda ta yi yanzu idan muka ce za mu kawo waɗannan zantuka da ya faɗe su. ta yi ya musanta ko ya ce a'a shi bai faɗi waɗannan zantuka ba haka shi yasa a halka ta gaba zan yi ƙoƙari in kawo waɗannan kasuna to yan uwa ku mana afuwa sai ahmad har yau an samu tseko na network wanda insha Allah rabbi ba da bata lokaci ba zai dawo insha Allah imana abuwa ‘yan uwa kasancewar network yana ba mu matsala amma insha Allahu ba tare da ɓata lokaci ba malam zai dawo ya ci gaba da bayani akan abin da ya shafi carbi wanda zai zo mana da hujjoji tabbatattu akan wannan shiri insha Allah rabbi da wannan fasihin malami zai zo ya mana fashin baki ko kuma lafiyayyen raddi a kashi na biyar kamar yadda malam ya faɗa gabe da Idris dutsantan shi Dr. Idris dutsantan shi a kan batu da ya fito ƙarara ya kwandemin ɗin amfani da shalbe duk da akwai wasu daga cikin malamansu Ah, ran alhamis kenan juma'a asabar ah, lahadi lahadi da daddare sai umulun asha ta ji anguwa neman logoni da mai ta ce ciwon manzon Allah yau yana da tsanani ba za mu iya kwana ba fitila ba san lokacin ba lantarki balle a kunna aka samu mai da logoni aka kunna fitila a kwana gari ya waye to kamun wannan lokaci ya ce abubakar yi mutane sallah muru ababakarin fali wata salli bin nasi gaya wa abubakar ya mutane sallah sai aka zo aka Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Sai dai Ahmad muna jin ka yanzu. To, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. To, ana ji na ko? Muna jin Eh, yau dai muna bawa dukkan masu sauraron mu hakuri kasantuwar abin da muka fahimta a inda muke din kamar akwai matsala na network gaskiya yau. Na'am. Mun yi kokari mu shawo wannan matsala din to kusan abun yana kokarin ya gagara. to amma abin da kawai nake so mu dan takaita zantukan a akai shine a dangane da abin da ya shafi wannan tasbaha akwai waɗanda suka yi magana na cewa tasbahan nan bai halatta a rike ta ba ko kuma su ce a'a bidi'a ne bisa hujjar su ta cewa ai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama bai rike tasbaha ba hmm. yadda na gaya wa al'umma insha Allah shi wannan raddi akan zantukan da ya faɗa gaɓoɓi ne guda goma sha shida na ware su wanda nake so in yi magana a kansu ina so sai hmm. in na zo da karatun idan na danna waɗannan karatun aka ji me ya faɗa sa'annan in warware shi wannan a halka ta gaba ita ce halka ta shida ita ce zan kawo waɗannan zantuka yau dama abin da nake so in yi kawai in jumla taraddin sai ya zama da cewa an ji asalin menene hujjojinsu na cewa tasbaha bidiya ne ko ba za a yi amfani da tasbaha ba ko ba za a rike tasbaha ba sannan sai mu tafi zuwa ga hujjojin mu da muka dogara da shi akan tabbatar da wannan tasbaha din da farko dai daga cikin dalilan da suke kafa hujja da shi akan cewa ba za a rike tasbaha ba cewa annan nabiya sallallahu alaihi wasallama kana ya aqidu tasbiha bi yadi annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin tasbihi da hannunsa kamar yadda ya zo a cikin musannaf na ibnu abi saiba mujalladi na biyu shafi 160 ya zo a cikin sahihu ibnu hibban mujalladi na uku shafi 123 hadithin abdullahi dan umar inda yake cewa ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya atidu tasbiha bi yadihi naga annabi sallallahu alaihi sallam yana tasbihi da hannunsa kamar yadda ruwayan ta zuwa wajen abu dawud mujalladi na biyu shafi na tamanin da ɗaya da bai haki mujalladi na biyu shafi ɗari da tamanin da bakwai ya zo da lafazin ya kidu tasbiha bi yamini annabi sallallahu alaihi wasallam yana tasbihi da hannun damansa kamar yadda hadisin yake wajen tirmizi mujalladi na biyar shafi ɗari huɗu da saba'in da takwas da sunanun nasa'i mujalladi na uku shafi saba'in da tara ya zo da lafazin ya kasance yana tasbihi to amsar da ake ba su a dunkule ga dukkan waɗanda suke cewa tasbaha babu kyau ko ba za a rike tasbaha ba ko tasbaha bidi'a ne amsar da ake ba su akan wannan cewa tasbihin sallallahu alaihi wa sallam lallen zare da makamantansu babu wani nassi guda ɗaya wanda ya hana amu da yake kore wannan Al'amari ne da aka yi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa idan an ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai rike tasbaha ba shin annabi ya yi magana akan tasbaha ko bai yi magana akan ta ba annabi ya ga ana amfani tasbaha ya yi shiru ko kuma bai gani to me yake nunawa a rike ba sai an bar bangare biyu dama al'amari shine ko dai ya zamana annabi ya aikata ko dai ya zamana annabi ya yi magana a kai ko dai ya zamana cewa annabi ya ga ana yi bai hana ba wannan shine sunna amma sai mutum ya ce ko annabi bai rike ba sai ya yi shiru to wannan yana da kyau mutane su lura da waɗannan zantuka insha Allah ba zan ƙara waɗansu zantuka masu tsawo a cikin zantukan Dr. Idris ba ina so sai ranan da na dawo zan danna waɗannan kasuka kowa ya ji da kunnensa abubuwan da ya faɗa sa'annan mu warware waɗannan zantuka kamar yadda na faɗa gaɓoɓi guda goma sha shida na riga na cire su kawai saboda matsalar network ɗinan da muka samu a yau ba zai ba mu cikakken lokacin da za mu iya haka a a yanzu ba shi yasa kawai zan bijiro zan yi ardin hujjojinsu sa'annan sai in kawo hujjojinmu da muka dogara da su akan rike tasbaha din daga cikin dalilansu na cewa ba za a rike tasbaha ba cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi umurni da ambaton Allah da gaban yatsu annan nabiyya sallallahu alaihi wa amara bi aqdi dhikri bil anani annabi yayi umurni a yi tasbihi da gaban yatsu kamar yadda hadisin yana nan a cikin musnad na al-Imam Ahmad mujallad ne shi da shafi 370 yana nan a cikin sunan Abi Dawud mujallad ne biyu shafi na tamafi 570 yana cewa duk da al-Imam Tirmidhi yana cewa wannan hadisin ba ne ta wannan hanyar daga hamidata sallallahu alaihi wasallam amara hunna an ya ba ta labari cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya musu umarni da su lura wajen kabbara su yi lissafi da gaban yatsunsu fa ina hunna mas'ulatun mustanfaqatun saboda za a tambayi waɗannan yatsun me cewa anna sibha min al muhdathati wa kullu muhdathatin bid'a cewa ai tasbaha tana daga cikin fararrun abubuwa wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bai yi ba kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa wa kullu muhdathatin bid'a dukkan abin da aka farar bid'a ne sa'annan hujjar su ta hudu ita wannan tasbihin su maganar tasbaha kawai ba domin riya tana iya shiga wajen neman ilimi riya tana iya shiga cikin sallah riya tana riya Assalamu alaikum. A ah, Sheikh Mai Baro ta jama'an duniya da ke jin mu da ina gani saboda network ah, karatun shehi da an ɗage da ya fi. Saboda network baya allow ɗin shi ya karatu. Ina gani da an ɗage wannan karatu. Saboda network ya ɓata yana ɓata masa karatu. Da ina gani. Ga karatun ya Ga karatun ya kankaratun ya fara ɗauko daɗi wallahi sai dai Ahmad mu ban san me yasa aka samu matsalar kafin ba sai dai Ahmad kana jin mu to assalamu alaikum aka samu alaikum assalam kana jin mu eh ina jin ku sosai alaikum bismillah mu eh ina ji mu je bismillah to maganar da al-Imam Shawkani al-imam shaukani yana faɗa a cikin nailul awtar mujalladi na biyu shafi na da tara, yana cewa babu jawazi akdi tasbihi bil yadi wa addihi nawa walhasa wa nahwi yana faɗa babu ne akan halaccin tasbaha da hannu yan uwa gari wannan shiri mai daɗi mai faɗi mai kuma ainihin faɗakarwa mai ainihin tunasarwa mai kuma ainihin amfani da kuma lissafinsa an ɗauko hanyar warware mara zare da abawa a kuma yadda network yake ta bamu matsala musamman daga ɓangaren ɗan uwa mai albarka Sayyidi Ahmad wanda shine wanda zai gabatar mana da wannan shiri raddi ga ainihin Idris da Idris Dutsantan shi akan abin da ya shafi tarbi kuma ga yadda muka ta samun matsalar network a wannan karatu da muke gabatarwa. kamar yadda shugaba mai girma jagora mai girma na wannan tasha mai albarka sarki zaki In ke ke rasulul aminu ne yake ba da shawara duk da ma ya ce daman ya zo ya dan yi takadimi ne ma'ana ya dan gabatar kan nasu wannan shiri mai albarka ya ci gaba da gudana a wannan tasha mai albarka domin yan uwa suna nan kowa ya yi redi ya shirya yana kokarin ya je yadda za ta kaya wannan raddi da za a gabatarwa dr idris a wannan tasha mai albarka ina ganin insha allahu rabi yan uwa za ku yi mana afuwa kun san annama ƙaddarar rahmanu kana da abin da Allah ya kaddara shi ke kasancewa za ku iya mana afuwa idan mun ƙara jarrabawa mun jarraba network din bai daidaita ba insha Allah rabbi za ku yi mana afuwa mu sake kasancewa da ku a wani lokaci mu sanya wani lokaci na musamman wannan gwarzon malami fasihin malami zai zo ya ƙara baje mana hajar hujja na wannan ainihin karatu na raddi da zai gabatar wa Idris rusantan shi a kan gaskiya da muna roka da kai mai bano ta sheku yi addu'a a saboda lokaci network yana damunmu yana damun ku gaskiya ya bata karatun malam gaskiya karatun ya bata san san san san san san san san da sheku duba a gyara shi a sake dawowa a gyara network sai za ka ga jama'a da kanshi jama'a duk kowa ya sassauka saboda kan da ka za ka cika a network ya dame ku gaskiya tun da zu nake kan layi nake tare da ku gaskiya network ya dame ku amma da ku duba dai ku gani to bismillah assalamu alaikum alaikum salam sai dai ahmad kaga yadda karatu an samu jarrabawa mm, an samu eh, jarrabawa eh kaga yadda karatu yau yake kasancewa idan karatun ba zai samu daman daidaituwa ba network ba zai samu daman daidaituwa ba to za mu iya dakatar da wannan karatu sai a duba ta ina matsalan ke faruwa sai a kokai kamar lokacin da za a sake dawowa a samu a gyara wannan matsalar saboda kaga al'umma sun yi cincirindo domin sauraron wannan karatu naka da ganin wannan karatu naka ko amma matsalar network ya sa waɗansu duk sun sauka kasancewar rashin daidaituwan network saboda hakan nan insha Allah rabbi ya kamata a duba a gani ko da location din ne in akwai matsalar network da za a yi karatu za a iya duba wani location da za a iya zama a gabatar da wannan karatu don a samu don a samu natijan karatu ne mai muhimmanci wallahi mutane da dama kowa yana da ganganu lalle yau za a samu fa'ida an zo da wani abu wanda mai muhimmanci wanda ba taba zuwa da shi a wannan shafi a tattauna akai ba to yanzu gashi Allah ya sa ka zo kuma gashi ana ta samun matsalar network shine ah, shugaba mai girma sarki zaki ya ce to a duba gari in ba zai yiwu ba a dakatar da wannan shiri sai a bari zuwa wani lokaci insha Allah rabbi sai a ci gaba daga inda aka tsaya ko kuma a dawo farko domin a faɗakar da al'umma a wayan musu da kai kuma to alhamdulillah amma yanzu dai kamar muna jin ka kuma kana jin mu to Ana ji na? Kada. ji eh, To ana ji na? To Akwai matsala. Ana ji. Muna jin ka. Muna jin ka ɗan uwa. To, ‘yan uwa za ku mana afuwa to a kasance yau mun samu tutsin network musamman daga bangaren shi dan uwa sai a taka cikin na'am to sai ni ah, ana ji na muna ji yanzu to daga cikin hujjoji da nake so in bijiro da su a takaice misali idan ka ɗauka abin da ya zo a cikin mirqatul mifta ko ka ce mirqatul mafatih mujalladi na biyar shafi 221 cewa wata mata ana magana akan wata mata ta yi amfani da ƙwallon dibino ko ka ce tsakuwa sai zo da lafazin wa bai na dai hanawa wato nawa din nan jam'u watin ne an ce nawa shine abin da shafi kullun dibino guda ɗaya sai a ce nawa. wahiya azmu tamri to duk mai riwaya ne yayi shakka anan muhallu shahid mm. wannan riwaya tana daga cikin riwaya da ake it what ya, ya dan haka eh, wa hadha aslu Eh, me barota. Na'am di Ahmad. Karatun karatun nan ina ji ba za mu ayi hakuri da shi gaskiya mu gane zai faru ba. To karatun ya zama kamar akwai dan matsaloli a ciki. Gaskiya ne di Ahmad wallahi karatun gashi mun so karatun nan ko muna kun fara jin daɗin karatun nan amma kuma da gani karatun an shirya mai yadda ya kamata kuma gashi ana ta samun tseko na network. kuma babban matsalar da babban matsalar network din kuma daga cikin ko zuwa gobe ko jibi tsakanin eh. waɗannan kwanaki guda eh wallahi program din kan an samu problem babba sai zama da karatu eh, amma ba eh. sa shiga yadda gaskiya ne to yanzu sai di a kamar yadda sarki sarki zaki ya bada umarni mu yi hakuri tunda program din akwai eh, mushkila eh, mu bari Allah ya kai mu koda zuwa jibin ne gobe a samu a natsu a duba ya zai a gyara matsalar zuwa gobe zuwa jibi insha Allah sai mu da program din insha Allah eh to hakan kamar haka Allah insha Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh babu damuwa wa alaikum salam